kuma a wancan lokaci aka sanya cewar idan Allah ta'ala ya kai mu asabar ta biyu ma'ana goma sha hudu ga watan rabi'u a jimada samiya a wannan shekara ta dubu ɗaya ɗari da talatin da uku izina Allah za a dawo a ci gaba sai kuma gashi Allah ta'ala ya nuna mana wallahi wannan ba karamar ni'ima ba ce wannan kuma ba karamar baiwa ba ce da ubangiji Allah madaukin sarki imana har ya nuna mana waɗannan mutane uku sai da wata mashagaran jirgin mara ibrahim ke cewa a taimaka a taimaka ne da wata uku har ya sake zagowa wannan ba karamar ni'ima ba ce da ubangiji allah maɗaukin sarki ya mana kuma abin da yake sakamako na ni'ima da allah ta'ala iya mutum shine ya gode wa allah ta'ala a aikace Shi ne ma'ana a shukur kenan shine gode ma allah ta'ala a kan ni'imar da ya maka ka gode mashi a aikace shi sai Allah ta'ala ya ce eh mu ala bayu da shukwa wa qalilun min ibadi shukur daga ana buƙatar mutum ya gode a aikace ya Allah madaukakin sarki ka sanya mu cikin waɗanda za su gode maka kuma su jajirce akan godiya an yi mamaki cewa ita wannan daura ta asira ana gabatar da ita ne bayan kowaɗanne watanni uku yana a kowace shekara ana gabatar da ita su hudu ana gabatar da ita a watan muharram sannan a gabatar da ababen ba watan muharram ba watan rabi'ul awwal sannan a gabatar da ita a watan jumada saniya sannan a gabatar da ita a watan shawwal saboda ba a gabatar da ita ba a gabatar da ita a ramadan wanda ke watan ramadan shi ne wata na tara wannan yasa a zulhijja sai a gabatar da ita shine cikon watanni uku bayan kowanne kuma ana karanta littafan da suke magana ne akan tauhidi da aqida saboda irin muhimmancin da suke da shi shi dai tauhidin nan ne abin da ubangiji Allah madaukakin sarki ya turo annabawa da shi babu wani annabi daga cikin annabawa babu wani malami daga cikin malumma na addini da suke zama musulunci kariya face wannan abin da yake na tauhidi na na aqida shine abin da suka dinga jaddadawa shine abin da suka dinga isarwa kuma wannan shine abin da ke hada bawa da mahalicinsa kai dan da shi ne mutum zai zama ɗa a cikin mutane ya zama bawa da Allah maɗaukin sarki shi shi kaɗai a shi ne mutum zai san haƙƙin Allah da yake kansa a shi ne zai san haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke kansa a shi ne zai san haƙƙin iyaye da suke kan shi a haka zai san haƙƙin malamansa ka ga hukum da suna da suna da yawa kenan in ba mutum ya san tauhidi ba sai ya da su ya dauki haƙƙin Allah ya ba manzon Allah ya dauki haƙƙin manzon Allah ya ba iyaye ya dauki haƙƙin iyaye ya ba malamai ya dauki na malamai ya sai ga ya cako da haƙƙi din saboda ne ba shi da rayuwar da ya ta kankaɗe ta dole mashi abu kaza da abu kaza haƙƙin Allah ne wannan ba na manzan Allah bane sallallahu alaihi wasallam da abu kaza da abu kaza da abu kaza wannan haƙƙin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi shi kai tare a ciki amma iyaye su kuma ga haƙƙin su malumma ga haƙƙin su tsakanin haƙƙin iyaye da haƙƙin malumma ba a cin karo kowane haƙƙi cin gashin kansu yake yi tsakanin hakkin Allah da haƙƙin manzo Allah kowanne cin tauhidin shi kaga a tauhidi ne mutum ne sanan nan kuma a nan ne dan haka ake yi wasiya ce da za ta haska ko ina da ina ta haska dukkan da ake ciki don kowa a fito fili a ga kowa wanda yake da barna barna shi ta fito fili a guje ta a kiyaye ta wanda yake da gaskiya kuma gaskiya shi ta fito fili da ya halitta man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana saboda haka muna roƙon Allah ta'ala da sunan shi kyawawa da sifofin shi madauka Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala ya zartar da mu Allah ta'ala ya mana muwafaqa Allah ta'ala ya sa mu tarayya a cikin laban baki ɗayan mu muna cikin wannan littafi mai albarka ala qidatul tahawiyya ta al-imam Abu Ja'far al-Tahawi Allah ta'ala ya cikin shi da gafara ya rahmshe shi a darasin farko da ya gabata na wannan littafi mun yi tarjama akan rayuwarsa mutum ne wanda yake ya rayu a karni a farko farko ya rasu a farko farkon karni na hudu ma'ana ya rasu a shekara ta ɗari da ashirin da ɗaya da yake ma musulunci hidima daga cikin hidimar biya ko wani littafi na alaƙirar sahawiyya da muka fara karatunsa a daura ta gabata a wannan masallaci da ke nan kwakwun zuma garin mina sannan yau za mu a ciki kuma wannan shine darasinmu na takwas a cikin wannan littafi mai albarka malam yana bayyana mana abubuwan da suke aƙidu ne na ahalin sunna filla filla da ke da ke sai da yawa ta kwanje suna cewa shi yana son a kowace magana amma bai son a magana a aqida wataƙila ya jahilce ta yi inda bai jahilce ta ba ba zai ce ba ya sa a magana ta ba akwai ce aqida ne na abubuwan da suka shafi ayyukan zuci abin da za ka kudurce tsakaninka da ubangiji na zuci amma ka ce tafsiri duka abin da ya shafi al-ilahiyyat al-uluhiyya kenan isa an lokacin za a ga sai al-tawhid a ce al'aqida a ce al'iman a ce usuluddin da sauransu duk dai ilimi ne da ke haɗa mutum zuwa ga mahalicinsa kai tsaye ahlus suna wani jama'a suna da aqidun su filla filla daki daki wanda yake da su ne ake auna su ba da wani aiki na mutum guda ba daga cikin ahlus suna. ba za ka dauki wani aiki na wani mutum guda ka ce da yayi ka gani ka ce za ka hukunta ahlus suna gaba ɗayan su akan haka suke ba a'a littafan su na aqida da abin da ya shafi kudurin su da abin da ya shafi manhajin su littafai ne a rubuce ba kuma shekara talatin baya ba ba shekara arba'in baya ba ba shekara ɗari baya ba al'umar abu ja'far al-tahawi ya rasu a shekara ta ɗari uku da ashirin da ɗaya yanzu yana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku kaga yana da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyu a ƙasa Allah ta'ala ya cikin shi da kafara to yanzu da an faɗi wannan sai kace su wani ne suka faɗa abin da ma wani wallahi wani littafin yana sama da shekara dubu a ƙasa ya san yana abin da ya shafa ko da ahlus sunna wal jama'a kaga kenan akan wannan za ka gina za gina al'umma akan wannan kuma wannan shine zai nuna duk wata injiya. daga cikin ƙungiyoyi da take da aƙida ita ma sai ta fito da littafanta na aƙida mabiya wannan aƙidar malaman cikin su su karanta ma na kasan cikin su ba shi kenan ba ba wasu yake da kin dara kasawa ba amma ka zo da littafi a zuwa kunshe shi a ajiye shi a hana kowa ya karanta kuma an wani ya karanta a ce da iya karantawa ba shi kuma da iya karantawa ka kasa ka ɗauko littafin ka karanta kaga sai a bar mutane suna ta ke kenan cikin wani hali shi sai ahli sunna wani jama'a duk littafan su suke karantar da shi Allah ta'ala ya kamala Abubakar Muhammad Gumi Allah ta'ala ya rahmshe shi kowa ya san yana da majalisi da aka karanta da Sahih Bukhari kuma da yake ba ya karanta tun daga ahalari har zuwa risala har yanzu ana sawa ba haka yake ba yana da littafin tafsiri ya rubuta da shi ya karanta da littafin sun yana da rai abin wuraren da ake da karancin fahimta a wurin wuri da wani a wurin sun yana da rai ka fi kenan yanzu mutum da zai rubuta wani littafi ya sanya shi a ƙarƙashin fulo a cewar ko bayan ya rasu za a ɗauko littafin a yaɗa ba to in ya rasu wa zai shafi littafin sai a zo a ce mana ga abin da malam yake nufi a'a wani a yi shi tun yana da rai da ya shi ga abin da yake nufi in ji alkhairi ne a ciki to haka za ga an rubuta a duk masallaci na sunna za ga ana karantar da littafin sunna ana karantar da sunan bukhari ana karantar da riyadu salihin ana karantar da arba'un an-nawawiyya ana karantar da kitabu tauhid ana karantar da usulul salasa ana karantar da qawaid arba ana karantar da kushkush ba duk littafin sunna ana na ana karantar da ko ya bude ba ta bi kenan abin da zai abin da zai fayyace wannan al'amari duk wata kungiya sai ta dauko littafinta malaman cikin su su karanta sai ya zama da sauran mutanen gari sai su hukunci akan wannan wannan shine abin da zai ɗaya daga cikin wani da suke magance matsalolin da ake fama da su na saɓana na kira a ƙasar nan a nan mutum ya ya biya ɗafa filo ya lullaɓa littafi wai sun ɗauko ya ce ba su iya karantawa ba me ke ke sa fara kuma alhala aqidan nan ita ce abin da Annabi sallam ya tsaya tsayin daka a akan tabbatar da isa mutane sun taso daga Najran a wata guda suka yi manya-manyan kiristoci suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don su nemi wani daga bakinsa na abin da ya shafi matsayinsa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da Annabi Isa alaihi salatu wasallam tun daga Najran aka turo wakilai mana aka turo wakilai manyan-manyan ne su Abdul Masih kaji ba wasu nasu bayan Al-Masih haka aka turo su manya manyan fastoci manya manyan masu faɗa a jakar sarki suka taso suka zo har cikin garin madina suna zuwa masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama maimakon su sallah su kallaci alqibla kawai yana shiga yana kabbara sai kallaci bayan maqdis sai kiristoci suna sallah ne ne ne ne ne ne kun gane wannan da zai ya zo ya fi wani a kan su jin matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta gane da annabi Isa alaihi salatu wasallam sai Allah ta'ala ya saukar mai da suratu al-imran suratu al-imran ita ce sura da ke bayani tilla tilla daki daki ba wai annabi Isa alaihi salatu wasallam ba a'a jikin shi na na Maryam sai da ake maganar ɗaukar cikinta Allah ta'ala ce inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imran ala alamin zurriyatan ba'daha min ba'd wallahu samiu alim qalat imra'atu na رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم في مهيتي أنا مريم tana da juna biyu na maryam take ta yi alwashi wannan da ke cikinta in bai zama namiji to ya ta sanya shi ya zama mai hidima ga basul maqdis kadai ko talla ko aike ba abin da zai mata kai wannan kuma alwashi ne da ta yi falamma wada'atha a lokacin da ta haife ta ta suna na maryam qalat sai ita mahaifiyar da na maryam ta ce in yi wa ta haƙusa ya Allah ba shi mahaifiyar mace alhalin mulki sai tunani saboda namiji shi ke da ɗawainiyar zama masallaci amma mace ba ta da ɗawainiyar zama masallaci ba a lokacin da al'ada za su gifta mata ko ba za ta zauna a masallaci ba kaga a wannan lokaci masallaci zai ɗan rajiyar hidima sai rabbi ne wa za ta wansa walai ta zakaru kan wansa da kanta ta ce ya Allah mace ba kamar namiji take ba namiji ba kamar mace yake ba ai kuma duk wani rubani da za a kawo yanzu a ce ikman duniyan kan dubeta duk ne wannan kenan ta ce wa inni sammaituha maryam kuma lalle ya Allah ne na sanya mata suna na maryam ne da ta hijo ta zuba ya ce ta fa a shi ba malama ce tutur mata suke karatu ba wai ga ranan bane inda ba wani lokaci da aka samu su duniya ta zalunci ba amma tutur mata suke karatu dan ga su ta ce yadda inni wa ba su hausa ta ce wa inni sammaituha maryam wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim kun aka ɗauko kissar haihuwar na maryam aka ga aka yi bayani annabi isa alaihi salatu wassalam inna masal isa inda allah kuma masal adam khalaqa min turabin thumma qala lahu kun kawai allah ta'ala ya ce inna masal isa inda allah kuma masal adam kwatankwacin annabi isa alaihi salatu wassalam a wurin allah kamar kwatankwacin adam ne aiki fuska ta rashin uba baki daya amma da aka adam shi yana da fuska biyu ba uwa ba uba amma shi annabi Isa yana da fuska yana da uwa amma ba uba yace inna masal Isa inda Allah kuma sai Adam khalaqahu min turab shi Adam kenan ثم قال له كن yace da shi kasance sai ya kunce yake ta kasancewa sai Allah ta'ala ce alhaqqu min rabbik wannan shine tsantsar gaskiyar gore ubangijinka falan takun min al-mumtari kar ya kasance cikin masu shakku ko kankani fa in ka har idan waɗannan kirisocin da suka zo suke tilkamar su sun annabi isa in suke jayayya da kai fa in hajjuka min ba'd ma ja'aka min ilmi fa qul ta'alu nad'u abara'ana wa abara'akum ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين كذلك مبهله mu ce abin da aka faɗa dangane da abin da ya shafi annabi isa alaihi salatu wasalam in ba haka ba ne to ubangiji allah madaukin sarki ya tsire da makareci su ce ni, ba za su faɗa ba tsirar allah ta tabbata kan makareci a gina su faɗi wannan ba har aka samu wasu masu hankalin cikinsu a ire-iren sa ne suka ce babu wani annabi da mutanen da za su yi halar da shi face sai tarihin waɗannan al'umman gaba ɗaya ya ƙare su dai yanzu ba su yana ce kaza a ce kaza sun gani su dai yanzu ya tura musu amintacce ya zai dinga kulawa da su sun yadda za su karanta karkashin musulunci amma da za su musulunci ba inda nake so mutum gaba kaɗan sai Allah ta'ala ya ce qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرضاكم من دون الله فإن تولوا فقولوا نشهد بأننا مسلمون يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب كتير يا أهل الكتاب تعالوا كذو إلى كلمة سواء بيننا وبينكم zuwa ga wata kalma ɗaya ɗaya wata za ta daidaita tsakanin mu da ku kenan da zamana babu rikici fam fam fam rikici ya ƙare wata kalma ce Allah ma'budu illallah kada mu bauta ma kuwa sai Allah wala nushrika bihi shay'a kada mu hada bauta shi da ta kowa wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah kada tashin ya tashi a matsayin abin bauta kada manya su dinga bauta mana kada kanana su dinga bauta wa kada manya su dinga bautar da kanana haka fa Allah ta'ala ya faɗa musu kaga wani shine kun farka tauhidi da suka yi abin da aka faɗa musu ولا تحسب بعضكم بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا هاي إذا نقول جيل بعض سكة فقولوا شهدوا بأننا مسلمون to ku ce ku shaida mu musulmi mana mu ba wa abin da ke, kenan duk inda wannan jiya da aka an sallama da tarbe su da shi tauhidi da ya waye musu shuga da kuke da ta baki daya dan shugaban su akan annabi Isa alaihi salatu wasalam ita ce ba shi da uba to in ko dan ba shi da uba ne to shugaban da ma'adin za a kira shi shi dai annabi sallallahu alaihi wasallam dan ba shi da uba ne ya zama Allah uzzullah shi annabi adam ya za a kira shi ba ya ba uba Allah ya kullu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba ta yaya Allah zai kasance na da ɗa alhalin ba shi da mata domin mata wannan gaggawa su ta ɗan adam suke da buƙatar biyan buƙata subhanahu wa ta'ala ba shi da wannan to haka kana ga qur'ani ma ke da tauhidi ma ke da aqida saboda dole ne ya zamana a tsama mutane a fayyace su a yaje su daga cikin kaya ta bauta ma wani Allah subhanahu wataala zuwa ga a tabbatar da su na su bauta ma ubangiji subhanahu wataala shi shi kadai Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala ya mana jagora duk jagorori na sunna waɗanda suka yada addinin musulunci Allah ta'ala ya jikansu da gafa Allah ta'ala ya rahamshe su mu kuma da muke qaidul hayat muke kai rayuwa ubangiji Allah madaukakin sarki kyautata karshen mu idan cika wannan ta Allah ta'ala ya samu cika da imani al-imam Abu Ja'far al-Tahawi ubangiji Allah madaukakin sarki ya jikansu da gafara yake cewa ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما haka yake ko wani ko yake muna cewa musuwa kenan ahlu sunna wal jama'a akidan mu inna allaha takhadha ibrahima khalila lalle idan miji Allah madaukin sarki ya rike annabi ibrahim alaihi salatu a matsayin al-khalil nan ce al-khalil shine fa'il kenan abin so al-khulla ita ce sifa ko ce sunan al-khulla da daɗi alhulla ita ce ita ce cikakkiyar sifa ta so shi ne son abu baki ɗaya ubangiji Allah madaukin sarki ya riƙe annabi Ibrahim a matsayin mace na gaba ɗaya subhanahu wa ta'ala irin ne da ya dace ga Allah subhanahu wa ta'ala wa kallama Allah Musa taklima wa kallama Allah kuma Allah ya yi magana da Musa annabi Musa alaihi salatu wasalam takliman haƙiƙanin magana muna faɗan wannan imanin har kenan ko muna masu imani tun daga ƙoƙon zuciyarmu wa tasdiqan muna gazzatawa wa tasliman muna mika wuya akan wannan akan abubuwa guda na da ya faɗa akan abubuwa guda biyu a da na farko inna allaha ta'ala ibrahim khalila kaga wannan wanda ke wani bangare na alqur'ani mai girma wata wa ta'ala ibrahim khalila to kun ga bambancin aqidar ahli sunna wal jamaa da sauran aqidu kenan za a karanta littafin tauhidi sai karanta tun daga farkon shi har ƙarshen shi da ƴar ka samu ayoyi ko hadisi guda biyar aya biyar hadisi biyar sai a ce ana maka bayanin sifofin Allah ta'ala ne ina ce shi Allah ta'ala shi zai bayanin sifofinsa kuma duk da kana karanta littafin sai ke ta karantawa ka rasa wata jumla da za ta iya jimmo mata aya ke daidai da ita in dai ba kakala masa ma'ana ba amma da gaji inna Allah takhadha Ibrahim khalila in ka san ya kallaci suratul fa'il wa takhadha Allah Ibrahim khalila wa kallama Allah Musa taklima nashi kenan wa kallama Allah Musa taklima ubangiji Allah madaukakin sarki ya yi magana da Annabi Musa alaihi salatu wassalam hakikan magana Allah madaukakin sarki ya yi annabi Ibrahim a matsayin al-khalil shi ya kira khalilur rahman daɗin Allah kenan subhanahu wa ta'ala da kenan Allah ta'ala yana son annabi Ibrahim so na musamman a irin sibba ta ga dace da shi kun gane wannan ke ko a irin sibbar da ta dace da shi kar ka manta subhanahu wa ta'ala yana son annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam amma akan wannan sai ne yake yanka ɗan shi zai ka fahimci in an ce yana so ba za ka tashbihi ne da irin yadda kake son yi ba ko in kana son wani yadda kake son shi daban yadda subhanahu wataala yake son halitta sai yadda yake da shi daban gane ko ala hadda qawli ta'ala laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir yace da shi iyan kadan shi yace da shi yayi kaza yace da shi yayi kaza yace ya dauki yaransa da mai dakin sa yaje da ita cikin kwalin nan da ke maka biwadin ghairu bidar'in yaje ya ajiye su haka kuma yi a matsayin khamirin nan kan san abin ya sha bambam yadda ya tuke sa abu da yadda su kaga abin da su ja'ar bin jirhan kenan ba su gane ba sai suke inkarin gaba daya cewar Allah ta'ala ba da sifa ta al-khulla bai da ki wani a matsayin masoyi ba bayan Allah ta'ala ce wa takhaddallahu ibrahim khalila ubangiji Allah marwakin sarki ya riga mada ibrahim a matsayin a matsayin masoyinsa حتى لما قال صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني قليلا كما اتخذ إبراهيم قليلا لما أنا ما بقيت شركي يا ريتني أمطين خليل كما يبدو أن كان إبراهيم أمطين خليل متى مو خليل إبراهيم كنا أن إبراهيم خليل الله من قال الله صلى الله عليه وسلم خليل الله ولا يقول أن تعالى يوم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا أمطين خليل lallai akwai asar sosai da sosai akan haka da suka nuna ubangiji Allah madaukakin sarki ya rike annabi Ibrahim a matsayin masoyi masoyi na daban kuma muka kallaci abubuwa kuwa za ga abubuwa da suka kebanci annabi Ibrahim suna da yawa na farko dai subhanahu wata'ala ya sanya annabta da aiko da littafi tun daga zamanin annabi Ibrahim a zuriyarsa kadai kana gina da kyau abu na farko subhanahu wa ta'ala ya sanya annabta da manzanci ga zuriyar annabi ibrahim kare bayan annabi ibrahim alaihi salatu wasalam a shi kenan bayan annabi ibrahim alaihi salatu wasalam babu wani annabi babu wani manzo face in ka ga sarsalaki kana koma zuwa ga annabi ibrahim ya keɓanta wannan abubuwa ga annabi ibrahim kaɗai abu wannan ba ƙaramin ba karamin suka ce ta kulla da idan Allah madaukakin sarki yake ita Allah Ibrahim da ita har ya ware bai wannan ba haka nan Allah madaukakin sarki ya sanya a ilma manya-manyan jagorori annabawa da manzanni da malamai da suke ɗora mutane akan tufarki na daidai bayan annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam zuwa ga suna komawa ne zuwa ga zuriyarsa zuriyar annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam abu wannan abu na mai kenan yanzu wannan ba karama al'amari ba ne har abin nan malamai suke cewa bayan annabi ibrahim alaihi salatu wasalam babu wani wanda ya shiga aljanna kasa na biyar shi yana cikin manyan manyan wajen Allah face ya kasance ya samu shari'a ne ta hanyar waɗanda suka biyo daga fasa annabi ibrahim alaihi salatu wasalam su ne ku annabawa manzanni da muka ambata a farko abu na uku mara yanzu sarki ya riƙe mutum biyu a matsayin khalil daga zuriyarsa ka gani na farko shi na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kadai ne khalil suke da sifa ta alqulla wanda yake kuma gaba ɗaya suna goma ne da kusa annabi na farko ne shi na biyu goma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake jika ne na Isma'il abu na uku shi annabi ibrahim alaihi salatu wasalam shi ne wanda ya gina wannan ɗauki ɗaya aya da yake a duniya wanda aiki kenan ka'aba wa idh bawwa'na li ibrahim makana al-bayt wa idh yarfa'u ibrahim al-qawa'id min al-bayt wa isma'il lakin da subhanahu wa ta'ala ya sanya shi masabatan lin-nas matattara ta mutane baki ɗaya lakin da Allah ta'ala ya sanya shi qibla alƙibla ce ga mutane baki ɗaya ɗakin da Allah madaukakin sarki ya sanya shi inda ake zuwa a ziyarce shi a duk shekara a aiki haji duk annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam shi ne yadda ya gina wannan ɗaki ka kusan ware shi da wannan ba karamin soyayya ce da subhanahu wata'ala yake mai ya ware shi da wannan ba hakan man Allah madaukakin sarki ya sanya annabi Ibrahim shi ne imam gaba ɗaya ثم أخذ إليك أن التهجير من ملك إبراهيم حنيفة الله تعالى تبتوى إن جعلك للناس إماما إن جعلك للناس إماما من ذلك سنة لك كما كان جابيرا ومكا مبكي دونسو قابل سنة إذن بجي الله مرة جنسة الكياسة من أشوالنا بل يترى من ذا الله صلى الله عليه وسلم ثم أخذ إليك أن التهجير من ملك إبراهيم حنيفة في ملك الله يبيع ذلك كبتة ملك إبراهيم قالت على ثم شيء ما كذا شوف قالت على يوم ثلاثة سورة سجدة في النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا ما علم أنه تفركي عمر تباوي إن ذات في صلاة سنة هذا وانا هجد النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم wa ala imran ala alamin zuriya san babu hannun babu wace yake ala imran suke ma bangaren roma ala ibrahim an Allah ta'ala ya a matsayin khadir kenan wa kallama Allah Musa takbirin Allah ta'ala ya yi magana da annabi Musa alaihi salatu wasalam haqiqatan magana shi yasa ake kira annabi Musa alaihi salatu da kalimullah ba a cewa Musa kallamu sai ka ce Musa kalimullah wanda Allah ya magana da shi amma ka ce Musa kallani kana ka ce Musa maganar Allah eh, ka ce maganar Allah zai makhluq amma Musa fa makhluq yanan ba a cewa Musa kallami sai ka ce Musa ko ka shiru daga Musa kalimi واتخذ وكلم الله موسى تكليما الله تعالى يا اي مجرد ان موسى عليه الصلاه والسلام حقيقه من kenan wannan yana nuna mana Allah madaukakin sarki yana da sifa ta magana domin sifa ta magana sifa ce ta kamala ba sifa ce ta tawaya ba cewar ba a magana sifa ce ta tawaya ba sifa ce ta kamala ba sai raga da Allah madaukakin sarki yake aibanta waɗanda suka riki Allah riki a matsayin abin bauta bayan tafiyar annabi Ibrahim annabi Musa alaihi salatu wasalam zuwa ga mutaki sai ke cewa alam yarau annahu la yukallimuhum wala ya hadu sabila ittakhadhu wa qalu zalimin shin ba ka ga cewa shi wannan dan marakin la yukallimu ba magana da shi a ga kuma suka ce ta tawaya rashin magana kenan mutum ne zai ce Allah baya magana ya siffanta shi da ta tawaya subhanahu wataala ta'ala abin da ya nuna mana da malam yake wa kallama Allah Musa ta kaliman Allah ta'ala yi magana da Allah Musa ta kaliman haƙiƙanin magana kenan yanzu ya nuna ba wai sa yi ake magana ba ba wai Allah ta'ala ya sa a yi magana da annabi Musa bane ka ga yin cewa in ce zama da tsakanin annabi Musa da Allah ta'ala akwai akwai wanda aka sa sai malaika ne ko ba malaika ba amma da yake takliman sai nuna babu wani wanda aka sa Allah ta'ala ne ya yi magana da annabi Musa alaihi salatu wasalam hakikan magana sai Allah ta'ala ce wa kallama Allah Musa takliman wannan shine da ga tasirin masdar masdar abana maf'ul mutlaq هذا وكلمنا الله موسى تكليما حقيقة المغنى كلمة بأسيه دعوه ميتوه با جاي مغنى لشي بيكي وما تلك دي أمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكل عليها يا ويرشد على غنمي ولي فيها معارض أخرى قال ألقها يا موسى فالقى إذا هي حية تسعى قال فجأة ولا تخا هكا الله تعالى مغنى لشي كنوامنا من الله تعالى ونا مغنى Allah kun dai yana magana da larabci ya yi kira sai ne bari yake ko yana magana kuma Allah ta'ala ya yi magana kuma Allah ta'ala zai magana don zai magana da son aljanna da yi magana Allah ta'ala wata shifta ce da daddiya cincin ba ai ba an kammala sai yanzu ba ya magana kuma nan gaba ba zai magana ba don a na dare kowanne dare a sulusun dare na ƙarshe yana sauka zuwa saman duniya yana cewa ina ne neman gafaran gafarta mishi wasu suna ganin wai in kace Allah ta'ala yana magana ta kuma tashi da halittarsa shi ne kawai shi ba da suke ciki ita ne zai tabbatar da halittarsa magana shi ta kore mishi magana su tabbatar da muka a halittarsa sifa ta kamala shi kuma su sifa da sifa ta tawaya dan nan ce baya magana an sifa ta ne da sifa ta tawaya ko kuma yake a yana magana ba da harshe ba yana magana ba da baki ba da zaran ka ce ba da baki sai kuma magana da yake amma da zaran ka ce Allah yana magana ba wanda zai tambaye ka ce da me yake magana ba zai ce ba dan ya mai tambayar ma bid'a ne ba sa shi ba amma da zaran ka ce yana magana ba da kaza ba to lalle za a nemi koyo da hali ko dani yake ku fahimci wannan da kyau ba ko wannan ko da baka buga karatu ba duk zalim nan ya ce maka Allah yana magana ba da baki ba za ka so ya ma bayani da da yake in ne da maka tambaye ka ce ki dinga ka kore wancan da yake amma duk wanda yake maka Allah yana magana kwata kwata tunani da zai kai ka na cewa ka tambaye shi da zai yake magana ba za ka ce ba Allah shi an ga yana magana ba da baki ba ba da harshe ba da zai yake magana aikin nan abu na biyu Allah ta'ala ce al-yawma naktimu ala afwahihim وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وتكلمنا أيديهم هل لا يفسي مزانا بل لا يفسي مزانا هل يبقى مزانا مزانا تقول كنا الله تعالى أنا مزانا بعد ما كنا لازم أتغير من جميع ده ممكن يا مكين الله تعالى يكي السماء بقى سعيد يا طيبا أو كرها قالتا تا سما بقى نبقى أتينا طمع الإيم ده مزيد بعدها sun da da harshe ne sun da da baki ne Allah ta alaƙa wa in min shi'i illa yusabbihu bihamdi dan ya ce tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa ma fihin wa in min shi'i illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu ba ku gara tasbihin su a kare wannan bututun magana da yake yana tasbihu ga subhanahu wa ta'ala dan yake in ka ce Allah yana magana ba da baki ka kuma ka shi da abubuwan da ba su maimaita ba ma'aikin Allah kira da annabi Allah tabbata a gare shi ya san dutse da yake mai sallama tun kafin a aiko shi a matsayin yanzu wannan dutsen da yake sallama ubangiji Allah madaukakin sarki ya san da duwatsu a hannun manzo Allah sallama sun yi tasbihi ana jin tasbihi ya sanya to a hannun sai na Abubakar suke tasbihi da ne suke yi kaga dole ne mutum ya zama yau kusa inda amurhi tunda Allah ya ce yana magana sai ka ce yana magana amma ka zo ka fara cewa ba da kaza ba da kaza ba da kaza ba da kaza ba to a nan ne mutum zai zama hankalinsa jagoransa to kun ya zama na hankalinsa jagoransa ne babu inda za a ji tunda kowa hankalin shi da yanzu da ba da wurin namu ba da da ya ce hankalin ya zama in sosai da sosai kenan addinin zai zama kai zubar gazi tun da kowa yadda hankalin shi ya shi idan eh, wani zai ga cewa ranar da bai samu ciniki ba kai rasa addu'a ya ishe shi amma yana ganin ranar da kasuwa ta zai da buɗi ya hauka a zan raka a goma sha biyar shi yana ganin tunanin su haka yi shi don ta ce hankalin ka ne ga gora ka zaga ai ko manzanni na da annaba ga faɗi ba shi da amfani kenan to me amfanin shi kuma in dole ya ce hankalin ka ne jagoransa tunda ku an turo annabawa da manzanni don su zama جابرين قالت على سوري مبكرا مالك وكلم الله تعالى ايمانا وتصديقا وتسليما ما دام الابار لم يسمع ابو عمر البصري كو فتتشن ما لم ينتهى عليه يجي وكلم الله موسى تكليما وكلم الله موسى وين موسى يا المدنة لأله وآية ما هو يسمى ولا تكون قراء السبعة في شيء يقول لك في كرم تحكى ya za ka rabu da Allah ta'ala Allah ma ja'a Musa li miqatin wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk wa kallamahu rabbu yanzu wannan rabbu wannan wata ne kuma za ka ba shi ka ce kallamahu rabbuhu ka shi kudi ba a duniyar larabci wasu dole bai yadda da Allah ta'ala yana magana ba shi yasa kuma duk da zai alkafara duk da zai hankula sai ya bankar ayoyi sun cimma manufarsa haka wannan masifa ce Allah ta'ala tsara abin da musulmi da ke da مالك يقول نؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين يقول ونؤمن بالملائكة مما يقول إيمان بالملائكة والنبيين بأن بابا كئنسوا والكتب المنزلة على المرسلين مما يقول إيمان بالمتفيد آخر من بالمنزلين wa mashhadu kuma muna shaidawa annahu su manzanni da aka turo kanu alal haqqil mubin sun kasance alal haqq akan gaskiya suke al gaskiya kuma a bayyana take ba a cikin duhu take ba wannan muna shaidawa da haka da malar cewa mu'minu bil mala'ika muna yin imani da mala'iku kenan mun yi imani da cewa akwai mala'iku sabanin wanda suke korin kasantuwar mala'iku sannan mun imani da mala'iku a matsayin su bayi ne na Allah subhanahu wata'ala sabanin waɗanda suka ɗauke su a matsayin ƴaƴan Allah وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم وتكتب شهادتهم يسألوا sabanin wanda suka dauki mala'iku a matsayin ƴaƴa mata na Allah kuma lazina la yu'minu bil akhirati la yusammuna al mala'ikata tasmiyatan unsa shine asdaqa al banati ala al banin sun zabi ƴaƴa mata kenan suka bai mu Allah ta'ala yanzu Allah ta'ala ya zaɓi mata a kan banza kenan mun shi da cewa akwai mala'iku a farko kenan mun shi da cewa mala'ikun nan bayi ne na Allah madaukakin sarki mun shi da cewa mala'ikun nan ba za saba mu Allah ta'ala akan duk abin da ya umarce su in mun ce ne da ke ko dan haka Allah madaukakin sarki ya faɗa yace la ya'suna Allah ma amarahum ma duk abin da ya umarce shi ba sa ba wayan aluna ma umaru suna aikata duk abin da ya umarce shi ne mun shi da mala'ikunan suna jin tsoron ubangijinsu da yake saman su wa khafuna rabbahum min fawqihim suna jin tsoron ubangijinsu da ke saman su domin shi babu wani abu a saman sa subhanahu wa ta'ala kuma ta mun gara wannan da kyau kuma mala'ikun nan kowanne su da irin aikin da Allah ta'ala ya sanya mishi وإنا لنحن الصافون والنبيين muna imani da annabawa baki ɗansu annabawa baki ɗansu kenan mutum ya imani da annabi ɗaya imani da annabi ɗaya yana wuce dukkanin imani da mutum ya yi da annabawa inda ya in ya imani da annabi ɗaya ya ƙarfi dukkanin annabawa amma da mutum ya imani da annabawa duka ya cire annabi ɗaya duk imani shi bai yi ba haka Allah ta'ala ya fara yace kazzabat qawma kazzabat qawma nuhin al-mursalin mutanen annabi nuhu sun kare ta ne da ne da baɗin su amma sai ce ne qala lahu aqulu min nuhin ala taqul a lokacin da ɗan uwan su ne yace da su shin da kwan tsoron Allah ba manzo nawa amma da ta kare ta ne da ne duka dan a ɗaya manzannin suka zo shi duk wanda ya kare ta annabi ɗaya dole da ya kare ta annabawa duka كيف قاعدة لا نفرق بين أحد من رسله والكتب المنزلة على المرسلين من إيمان بريكة من يتبنى الله تعالى يسوكر بالمنزلين سؤالين ما لا يأمر تامر كفي بين يأمر تامر ملائكو بأن نباوه kenan ga zaman mana ya ɗauko mana wani ɓangare wani shiga shigan imani akwai da ko akwai imani da malaiku akwai imani da annaba akwai imani da littafai hadisi yana na cikin hadisi ne a cikin arba'un nan wani hadisi ne an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli to haka tauhidi kenan fa ya zama na ayoyi da hadisai suna zaura da kai yanzu tambaya a nan ita ce menene bambancin annabawa da manzanni dan ya kawo ya ce wa nu'minu bil malaikati wan nabiyyin wal kutubi al munazzalati ala al mursalin

ana aiko musu wahayi ne kai tsaye malaka jibril yana zuwa kai tsaye ne zuwa ga manzanni amma annabawa su suna karɓar nasu ne daga wurin manzanni nace kenan ba sa samu kai tsaye daga malaka jibril zuwa ga annabawa ce kaje ni eh.

wahayi bambanci su marjani za su bayyana da nasu ga mutane amma annabawa za su ban nasu su kun ji na da ce a a inda zuwa an kuma ba ke da kuma ba eh? أنا ما زي مثلا أما إذا جتني ولا بس من رسول الله annabawa su kuma lokacin da aka aure umar wanda suka rayu a cikin zamanin su suke yi eh ah ko dan bambanci alaikum salam eh. ana yi kotu tsawon tsawon hmm. zuwa ga mutane hmm. kuma annabawa hmm. suna suna ci gaba da abin da manzanni ana gaggamu annabi a doron ƙasa a tare amma kowanne kusan dai kuci ne kan da wata kuci ne eh نعم إنت مجالة عبد العزيز ولاية القديمة من رأيت أخير معناه أن بارغ من فيه كل من سيلا سامو واحد يدى غيره الله تعالى كيف لم بتجدن بانش أنه با أن بارغ من فيه كل من سيلا أو مرسوش في الكتاب با يأجه با أتمال من سلامي أما إسر وعيكي لمن يعمل سلامي با إسر وعيكي فاتت بما أنا مكين حجيشي يعجي بما سرق ربي ويقول إيه؟ shiwa bambancin su su annabawa suna zuwa da sabuwar shari'a ne wanda yake annabi yakan ɗora a kan wannan ne zai ji ya girme aka yi takaddu da hashe da wani bai abin nan ba dalili shine faɗin Allah ta'ala da ya faɗa kamar da Muhammad al-Amin Shinkiti ya kawo a cikin suratu hajj ليس فسر عمارة المؤمنين دين من عمارة من قبلك من دين ولا من رسول ولا دين إلا إذا تمنى عليك الشيطان في أمنيتي فينسخ الله ما يبكي الشيطان ثم يحكم الله آياته يكتب لك أن الله يا بندن في أقوى النبي من ذو فلم يقع في بندن في دنيا فلا أعلم ما عرف الله من قبلك من رسول من رسول ولا نبي هذا رسول دبا النبي دبا فكنا يوم لا في بندن في شنو بندن في يكاو كل الناس أيكوس أكيد Allah ta'ala ce wa kam arsalna min nabiyyi fil awwalin sai da yawa mun turo annabawa da yawa a mutanen farko kaga yace wa kam arsalna min aiko kaga kenan annabawa su ma tura su ake ana ba ta mai zana wani da ke bambancin su shi annabi yana annabi yana ƙurawa ne akan sakon da mu zo wuce shi amma za a samu sakon manzo daya a samu annabawa ɗari أبوكم كساء في كذا بدأ يسمى شيء كما أتوا إن أنزل التوراة فيها هدى ونور نحن بها النبيين الذين أسلموا للمدن هادو والربانيين والأحبار بمصيف من كتاب الله وكانوا عليه شهداء أما الذي أنتروش أن بابا من ذي أنتروش سير من سير على صلى العلماء ورثة الأنبياء ما لمن ماذا بعد النبوة kaga da ce malamai magada manzanni bane don wani manzanni suna zuwa sabon littafi amma annabawa ba suna koya yi zai ce magada annabawa ne irin aikin annabawa suke yi wani zai su ba a yi musu wahayi suna amma koyawa suke akan abin da ya gabata to wannan tarihi yana cikin tarihi da masu tsafta su fere su don bambanci tsakanin annabi da manzo annabi yana isarwa manzo ma yana isarwa Zai cewa kamar tsara a eh? shari'a ne. Eh? Zai cewa kanin tsara a kanin shari'a ne. Annabawan kuci. Ya ka ce ɗorawa ban gane ɗorawa ba. Kamar suna isar da. Abin da waɗancan manzanni suka isar ba. Amma suna samun wahayi. Da yake an musu ƙarin bayani na abin da littafin ya ƙunsa. Ka gane ko suna samun wahayi. Kaga don su kuma da malamai kenan. Suna da za ka samu wahayi zai ta tara zurfi. yarda kuma ya dinga zuwa ana ƙaro mishi shi ko annabi kai tsaye ne daga rabbul izzati yake abin nan rabbul izzati ya turo malaka jibril ne isa mishi kuma abin da zai nuna mana sai ce wa yu'minu bil malaikati wan nabiyyi sai ce wal kutubil munazzalati ala al mursalin ashe manzannin su suke da muttafan da aka ji zai ce wal kutubil munazzalati ala al mursalin kaga akwai akwai abin da ta wurin ibara ɗin wa mashhadu muna shaidawa annahu su annabawa da manzanni kanu ala al-haqq mubin sun kasance suna kan gaskiya mabayyaniya to kuma imani da annabawa da manzanni kuma da bayani ya gabata imani da farko imani ce bayani na Allah subhanahu wa ta'ala ba su da wani haƙƙi na Allah na abauta musu kamar da mala'iku ba su da aiki haƙƙi na Allah na a bauta musu asali ma masu bautar mala'iku ranar alkiyama Allah madaukakin sarki zai ajiye su ga mala'iku ga masu bautar su ya za a zama su bautar ranar nan fuska na biyu duki kire kudanuwan nan sun kada sun yi ruwan bula wani ashirin na jirgin na yamma ubin zurka Allah ta'ala ya ce wa mana hashirhu wa mana hashirhu jama'a sun na kowane mala'ikati a ha'ula'i iyakum kanu ya abudu Allah ta lauke da mala'iku waɗannan su su sai kuma je kana bauta ma qalu subhana mala'iku su ke tsarkiya tabbata gare ka an ta anta waliyuna min dunihi sai ne waliyuna ba su ba bal kanu ya'buduna al-jinn al-jinn suke bauta ma al-jinn su bauta da ido su zuwa mu ga wajen musu kaza ونشهد أنهم كانوا على الحق مبين أما بعد da بسوء لما لا يكون أما بعد من ذهين ذاك إيمان بأقوسه إيكنا ذاك إيمان بتشير وبنجد الله مدى جنسر كيا ولا مس أيوكا waɗanda Allah ta'ala ya faɗi sunansa ko manzo sallallahu ya faɗi sunansu a cikin littafai a cikin Qur'ani da hadisi ingantacce sai ka faɗi sunan wannan mala'ikan dan gane da dalili sai ka faɗi sunan wannan annabin ban. kana da dalili amma annabin da ba a faɗi kisan shi ba annabin da ba a faɗi sunan shi ba sai ka yi shuru dan da akwai wata inda akwai wata fa'ida irin faɗan sunan da qur'ani bai tsallake ba da ya faɗi sunan da manzo sallam bai shuru ba da ya faɗi sunan da Allah ta'ala ya dora musu nauyin bayanin alqur'ani wa anzala ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun amma suna annabi ne Allah bai faɗa cikin Qur'ani ba suna annabi ne manzo Allah sallallahu alaihi bai faɗa cikin hadisi ingantacce ba to sai kuma daga yana ka zo da shi wa qala lahu nabiyyuhu illa ayata mulkihi wannan nabi sai ya ce wasu ce annabi shi ne da ne ko ce annabi shi ne kai ne faɗa ne ake cewa ni annabi قال رحمه الله ونسمي أن قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين ولو بكل ما قال وأخبر مصدقين yace wa musalli amala kiblatina muna kira waɗanda suke kan alƙiblar mu muna kiran su musulmi musulmi mu'minu da mu'mini da wani zai zo gwamnati da kalu musulmi da nuni yace ahlal qibla kenan wata alqibla kenan ka'aba ja'ala Allahu al-ka'abata bayt al-haram qiyamun nas kaga wannan duk wanda ke kan wani alqibla ba mu kira shi musulmi inda shi ya ce yana da wata alqibla ba ta ba wajen ya ware ta har ka ji yana cewa ai waɗanda suka je ziyara kaulaha masu ko waɗanda suka je maka kaji shi kuma to zuwa yake yi da kai yake yi gore Allah madaukakin sarki wanda ke yake gore Allah sai tsana da kunsun da surati ko ko yana magana ne kan addu'ar Annabi Ibrahim da yake wata al'afu da tamin Allah ta hawi ilayhi ka san da zukatan mutane tana karkata tana zuwa gare shi ku a yanzu a daren aka ce ga kujerar makalin ga jirgi a kasa zuwa gobe sallah a zuba kowa da shi izu biyu a filin mu na san eh? za a yi ta ko? sannan zama zai kujerar sauran hakan ko ko yanzu zuwa ta ajiye sai da da aslan wa da ta min na sai Allah ta'ala ce min na wasu daga cikin mutane ne mun kenan ko da Allah ya ce annas gaba da hakkin da hayyan da da zai zo maka amma sai zai mutum ya zo na ta cewa suka bana sun fi da wani suka duka sun da suka duka sun da suka to yake wannan mu abin da aka dora mana duk wanda yake kan al-qibr al-qur'ani da Allah ka abatul haram Allah kira shi musulmi kan kira shi in shi ya ya fitar da kanshi in ya ta da ta daban kuma zai yanzu kenan ya sama kanshi alama shi zama na ce ma damun da ma ja'a jibin da biyu sallallahu alaihi wasallam mutarifin muddin sun da zama akan duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da shi mutarifin sun yi itirabi da shi sun yarda da shi wala bi kulli ma qala wa akhbara musaddiqin kuma yana mana duk abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari duk abin da ya zo da shi ya ba da labari akan sun gaggata